rahim. Dr. Dija kashi na biyu. Garin waiwayensu da take yi ne san ma bata lura ba da tahowar sef ɗin ba. Gorom ta ji ta a kirjinsa ta fada ta male-male a zabura ta dibe sa. Carab suka haɗa idanuwansu tare da kuma lokaci ɗaya wani irin faɗuwar gaba ne ta ji a lokacin. Ganin yanayin fuskarsa da ta yi ba sassauci tana kuma ƙoƙarin raba jikinta da nasa. Da sauri ta ji ya ta ji ya ingiza ta baya tare da kife ta da lafiyayyen mari a kumatu. ya fisgota ya haɗe ta da bango ya sa yatsinsa ya matse mata lips saka sakamakon kuma wata uwar ƙara da ta zo ta yi da ta zo ta so ta yi ba shiri saboda zafin marin da ya ratsa mata kwanya da bazata ƙara matse ta yi cikin muguntarsa idanunsa kuma suna bin baby face round nata da kallo wani dogon tsoki ya ja tare da kuma jawo ta fili ya ce na gode na ji daɗin ganinki don haka zo nan mu je ki karɓi naki rabon Tuni ya jawo hannunta ya yi ɓangarensa da ita, zuciyarta kuwa sai tsinkewa take yi. Nan bakin shiga falon sai ya tsayar da ita cikin tsananin zafin rana ya ce ta tsaya nan yana zuwa. Ciki ya shigewarsa, ya ƙara setin ya ƙara esin ɗakin ya kwanta a katuwar sita ɗinsa da take mamaye a falon nasa. Ya fi dofon ɗinsa ya shiga yuzin da ita, hankalinsa kwance alhalin kuma yana sane da ita. a can waje Kodija tuni rana ta fara cizon jikinta duba da yanayin rigarta mai leda ce sam ba ta raina ɗaukar abu mara zafi ko ya yake tun tana jin tsoron tun tana jin tsoron ta tsugunna ya fito oke tun tana jin tsoron ta tsugunna ya fito ya ganta har ta kai ta ta ga ta kasa ma jurewa ƙafafunta suka zame ta ƙasa tuni masassara ta soma shigar duk wani na lungu da ke jikinta wayo Allah na ta furta lokacin da ta ji wata kuma tsananin zafin rana a ƙasan tayis ɗin wajen a zabiri ta miƙe tsaye tana kuma sosa hips ɗinta ta soma magana a hankali wala ya yi sai na faɗa wa kakus ai ba kai kaɗai ke da fawa a gunsa ba ina tunanin ma na fika mugun mutum babu abin da ya aji sai zafin mugunta kawai tana cikin gunaguninta ne ta ji motsin fitowar tasa. Da sauri ta miƙe tsaye tana kuma rarraba idanu. Gani ta ya watso mata singlet da kuma hankacif ya iso gabanta ya tare ta da da mayatattun kaifafan idanunsa masu kashe mata gwiwoyi ba tare da ta san dalilin hakan ba a gare ta. Jita ya ce, ki wanke min waɗannan yanzu nan. Ya nuna mata a tankin ruwa ya ce, ki je can, ki wanke su a can, ki kuma tsaya a wajen su bushe. In sun bushe kuma ki shigo ciki, Da i da faɗa miki sauran aikin naki ya matso gab da ita sosai ya sa hannu ya ɗago baby face ɗinta ya ce saura ki min wankin ƙazanta a kaya ki ga yadda ko zan miki ƙara ƙasa ƙasa kuwa Allah ko yarinyar nan ya sake ta cikin tafiyar takama ya yi shigewar falo da kallon harara ta bisa dole dole ta tsugunna ta kwashe kayan singlet ɗin farare ta guda biyar sai kuma hankacif uku ba alamun an ma sanya su bare kuma a kai ga batun wanki kuma wahalalle ta furta a hankali tana yamutsa fuska ɗinta tare da kuma turo ɗan bakinta ƙarami kilin ta zuba a farin roba ta zauna ta fara wankewa tuni ƙamshin turarensa na kayan ya cika wajen ɗan siririn tsoki ta jacen ƙasan makoshinta kuma ta furta mayan ƙamshi kawai da shi a haka tana yin wanke tana duba agogon hannunta don kar da mimin Kadda mominta ta ga ta jima ba ta koma cikin gida ba, ta san faɗa za ta sha ni. A haka tana zufa tana komi har ta samu dai ta ida wanke ta shanya su a white wear ton. Duk ta jike rigar jikinta. A matsayinta kuma na dokta kuma ta san illar matsalar sanyi a jikin ya mace. Don haka ta tunanin cire ta ta sha iska sannan kuma kayan nasa ma sun bushe sai ta mayar da rigar jikinta. Ta ɗin kuma ta san ita ma ta rigar ta bushe. saboda a weda ɗin da ake akwai rana sosai bayan ta sanya rigar jikinta ya rage daga ita sai vest bayan ta cire rigar jikinta daga ita sai da wando iya ƙaurinta legends ta ɗaure kafafunta da hannayenta ta koma cikin inuwa wajen wasu furanni inda kuma grass carpet ke makale a wajen tekun ciyarta tana kuma hutawa a ranta take faɗin dole ne ta sha body body rest ɗinta ko ta koma gida in ta koma gida kuwa lumshe idanuwanta ta iskar wajen na ratsa ta bata san da barcin gajiya ya ɗauke ta ba a can falon safeco ya dubi agogo ya gara har biyar saura bata shigo ba ya san zuwa yanzu kuma kayan ya isa masu bushe tsoki ya ja jefar da waya a kujerar ya miƙe ya fice a zazafe hangowa ya bata a wajen da ya barta sai dai kuma kayan shanyarsa da ta shanya a wajen kama ƙugu ya ce lallai ma yarinyar nan kar da ya guduwa matai wallahi ko za ta gane kuranta kuwa maganar sa ta yanke lokacin da idanuwarsa suka sauka a inda take a kwance taku ya fara ya haye isa wajen ta isa wajenta ya ja ya tsaya a kanta abun mamaki kam tun da idanunsa suka dira a shatin bes ɗinta inda kuma ramin cibiyarta ya bayyana ya ji jikinsu ya sanyi duk wata masifa da ya kunso da nufin ya rufe ta da ita ga baki ɗaya basira haka ta kwace masa Tsugunnawa ya kuma ya kuma tsirawa kyawawan fuskarta idanu ya kuma kasa daukewa zuciyarsa na double beat shi kansa shi kansa bai san me yasa ba inda ya kalli fes din yarinya na yake jin wani so many feelings a tattare da shi yana kuma tasuwa can ta kasan zuciyarsa da a ce ma ya san me so to da dai sai ya ce ma shi shi yake yi mata shi yake ma yarinyar nan to samsam ya maki yarda a tsarinsa wai akwai ranar da zuciyarsa za ta so wata bare kuma har bakinsa ya furta mata wai hakan kawai dai kuma sa ma a kullum me yasa zuciyarsa ke masa kai kawo in ya ganta ne wai ma kullum cikin cikin ƙaƙarin ɓoye hakan yake kokarin boye haka yake yi a gabanta da kuma gabansa gaban su akram in suna a tare baya son kuma baya son su hankalta da wata alama a kansa bare kuma su bada question mark a kansa kuma shi da kunya ma ko da a ce ma son ta yake yi ya furta mata hakan to ta yaya ma za ta kalle sa kilan ma ta raina sa daga ranar ta bakin sa ya daga kafada ya ce bare ma kuma ban ce ina son ina so ba ma kuma ai da har su akram sai sun min dariya ba ma matan ba ma kawai duba ga yanda yake musu jar fuska ko yaushe Sauke jiya zuciya ya ɗan mai nauyi, ‘yan siririyar lips ɗinta ne ya biyu da kallo, yana kuma kwaɗayin jin kalar taushin su tuni kuma batun yau ba, amma ya san hakan san ba mai yiwuwa ba ne ba. Abin da ke ɗaure masa kashin, me ya sanya bai jan hakan game da sauran 'yan matan da ke nace masa a gida, su da kuma ofis in yaji yadda kuma suke damunsa. Masinja kusan bakwai ya kura saboda barin 'yan mata shigo masa ofis, ya san hakan bai rasa nasaba da nasaba ba da kuma toshiyar da 'yan matan ke ba masu masinjas ɗin nasa ba su kuma sai su bar su su shiga sauke ajiyar zuciya ya ya dafa kansa ya kuma rinsa idanunsa tare da buɗe su a lokaci ɗaya ya tsirawa cibulankenta ido ganin kuma yadda suka cicciko a lokacin rigar farare ne tas da su har wani shainin suke yi yanayin kwanciyar tata ta gefen hannun damarta shi ya sanya shi ya bashi damar ganin hakan zaɗa-zaɗa da su kuwa gwanin burgewa duk wani cikakken ɗa namiji wanda kuma ya amsa sunansa yes lafiyayye ne shi kuwa dafa kansa ya sake yi yana kuma cije lipsinsa da ƙarfi idan abin na son don abin na son fin ma ƙarfinsa nan da nan kuwa suka ƙara yin kala kalan lips ɗin nasa sosai shi dai ji yake yi a rayuwarsa yana burin ya ji ya taɓa abubuwan nan masu ɗaukar hankalinsa ya ji kuma ya ji kuma ya yanayin su yake ciki da wajen su da kuma yanda ake sarrafa su a wasance har ya gama karatun sa a ƙasar turawa Allah ya ƙetarar da sa ya ƙetarar da ishi daga afkawa zina duk da dai ya zamto a cikin jinsin maza masu masu bukata kuma ya yi friend sosai da mata kuwa ya matsa fuskar sai dan dan yin yayi dan yin yayi ɗan miƙa hannunsa ya dan miƙa hannunsa a bisa ya matsa fuska ya ya miƙa hannunsa bisa cikinta ya jawo rigar don ta rufe mata cibiyarta amma da yake cibilanken roba ce bes ɗin roba ce sam ta ƙi zama ma yadda yake so yake son ganin ta ta fara motsa idanunta tana son buɗe su ne da sauri ya miƙe tsaye a kanta, buɗe idanuwa ta yi cikin mamakin barcin da ya mata ɗaukar bazata da sauri ta miƙe tsaye don four eyes da ta yi da sef a gabanta yana mata duban aikin kenan da na saki cikin cool Boys nata ta fara magana ya sef ya haƙuri wallahi ban san san da bacci ya ɗauke ni ba ni shi ya sanya kuma ban ma lafiya Allah kuwa ta ƙara magana tana shafa a gefen wuyanta cikin marereciya da kuma san ya tausaya mata tsaki ne ya ja so ina na, da wata rashin lafiyar ki wannan kuma ke ta shafa ni dai abin da na sani dole ne ki ida min aiki na don haka maza ki biyo ni tun kan na ƙara miki wani marin wallahi a ɗayan tun. yana kaiwa na ya juya ya yi cikin falon miƙewa ta tana gungoni sannan kuma ta kwaso kayan shanyar ta bi bayansa zuwa falo tana tafiya kanta na ci gaba da tsara mata tana shiga ya ce mata je bedroom nasa ta jona ayan ta goge kayan duka wucewa ta ciki ba tare da ta ce masa komi ba a sace dinga bin ta da kallo ganin yadda komi na jikinta ke rawa in tana tafiya ya ji kamar ya ɗauko ta sanya ta a ƙirjinsa oh my life ya furta yana duke kansa ƙasa Maganar da suka yi da dadin sani jiya ke da masa aka, inda yake cewa ya gaji da zaman sa haka ba mata inda ya gama karatu su karewar ma gama karewar gama ma karatun zaune yake a first office to wallahi ya fiddo wacce yake so a san na yi in ko ba haka ba sai ya saba masa shi ba ma wannan ne damuwarsa ba yanzu shi ko zance bai taba ma zuwa ba bare kuma ya samu ƙwarin gwiwa fiddo fiyan ɗinsa a wannan short time ɗin da ya masa saura a yanzu ya ja numfashi tare da jawo wayar sanin hisham ya yi hisham ya yi ba juma aka yi holding hey brother ka da ofis ne okay all right please if you don't mention i wish see you now okay see you brother latse ya yi da sauri ya miƙe kuma ya nufi bedroom ɗin nasa jin wani ƙauri da hayaƙi na fitowa a ciki Tun shigar ta ɗaki tana so ma fara gugar bai fi singlet ɗaya da hankacin biyu ba. Jikinta ga baki ɗaya ya ƙara ɗaukar zafi. Masassara ta ƙara rufe ta. Idanuwan ta rufewa suke dan azaba daman ta san muddin rana ta shige ta buge ta over tofa na sassare ne ta fi ba. Hakan ce ta faru kuwa. Har ta ɗora singlet ɗin ƙarshe ta kuma sa ayon ɗin ta fara gogewa ta ji ta yi lu ta kwanta da dafkanta saboda wani ciwon kai ne da ya mata shiga ɗaya. Mafarin kenan ayon ɗin ya fara cin rigar ta kuma fara ƙauri, wanda kuma ayon ɗin har primat ɗin da ta shimfiɗa ɗin a ƙasa ta fara ƙoniya ita ma. Ga shatin ayon ɗin in ɗin ya kuma fito sosai a jiki kuwa tana jin bonin tana jin hayaƙi ɗin amma kuma ta kasa tashi ta zare waya ɗin ko kuma hannunta ta gagara ma motsawa. Da sauri ya ƙara so ya zara soket ɗin ya kuma tada ayon ɗin tsaye. lokacin ne kuma hankalinsa ya juya kanta da tarzumar eh, masifeta gana halin da take ciki ne kuma ba karamin tausaya mata ya tsarga ba tausayinta ne ya tsarga masa ba sai faman wash wash take na, take nanatawa idanunta kuma suna rufiya suna kuma buɗewa don Allah ya save help me faɗi take hawa yana ziraro mata dama muddin kanta ya so mai mata wani irin ciwo to tabbas ne hawaye zai rika biyo baya tsugunnawa ya ya kuma ɗora hannunsa a kanta ya ji da zafi sosai hannunsa ta kamo ta riƙe gadagam ta kuma ɗora su a wuyanta nan ma fa ya ji wani irin sabon ɗumi masassararau ya kama jikinta janya hannunsa ya ya miƙe ya nufi toilet ba jima ya fito da white, bucket da kuma ruwan ɗumi a ok ya fito da towel da kuma ruwa a cikin bucket mai ɗumi da farin towel ya tsugunna a gabanta Ya fara sanya tawul din yana kuma motsa ruwan, yana goga mata a saman wuyanta da kanta da cikinta kuma. Ya ɗauki tsawon 25 minutes yana mata hakan ne sannan kuma ta fara sauke ajiyar zuciya. Alamun sassarar ta sauka kenan. Ta rufe idanunta sakamakon barcin da ya kuma ɗauke ta. Ajiyar zuciya sauke ya dafa kansa yana tuhumar zuciyarsa akan ita ta jawo wa Dija wannan ciwon ta hanyar horon da ya yi mata cikin darjejiyar rana. cikin kuma ransa yake jin kamar ba daɗi ya mutsa fuskar sai kaɗan ya kuma jingina da bango da sauri ya miƙe tsaye sakamakon maganar Hisham da ya jiyo a falo kai tsaye ya fita wajen falon ya hango Hisham zaune a ɗaya daga cikin kujeran falon ya ɗora kafarsa ɗaya bisa ɗaya yana kuma latsa wayarsa Samsef bai son Hisham ya san tana cikin bedroom ɗinsa don haka ya daure ya je dai ya zauna a ɗaya daga cikin kujerun falon suka tafa sannan Hisham ɗin ya ce wallahi brother yanzu nan na dawo ofis na gaji likis shi ya sanya sai da na warwatsa na ji karfi sannan na fito hop dai lafiya kake nema na ko tamta kanta sef yayi ya kuma ya juye kalar notwell ya dubi yi sham din ya ce a ransa na canji shawara ba yanzu ne lokacin da zan faɗa ma damuwata ba sauki ajiyar zuciya ya ce do not impact i am in condition sick i am in condition sick ne brother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 saboda Allah da kafan farin ciki na da na tuna